شيء dan dai an lalle ya dawo gida ya tabbata mace amana a je a zo min da shi lalle ta tabbata ya har ila yau muna jaddada maka cewa wannan masarauta ta mu ba ka karɓar zargi ko ina Shiga Shugaban da ta wani zargi. Na da da wani. Ya haka za ka ce yanzu takarda bayan kun san da ke cikin ta ba. Ina sarki, autan sarki, an kiwa ce ta zaɓu kan zabo, an buga da kai Amurka. daɗe ranki shi daɗe na ga sarki ya sa an kawo shi ranki shi